labari da dumudumunsa yan bindiga sun tare hanyar koko zuwa yauri a jihar kebbi inda hatsarin ya haɗa da ɗan majalisa tanko yusufu sunusi sannan kuma daga bisani za mu kara gangara a jihar neja inda muka ƙara samun labarin cewa waɗanda suka yi garkuwa da dakaci da matansa tsawon mako uku a neja yanzu sun nemi a biya su kuɗin fansa To mai saurare sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah kar ku manta. Ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotanninmu da zara mun ɗaura. Sannan kuma ku danna mana like. Domin haka ne mu ma zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa gurin neman muku labarai da ɗumi su. To a halin yanzu sai ku zauna ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. 'Yan bindiga sun mamaye wasu yankuna na jihar Kebbi a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindiga suka tare hanyar koko zuwa yauri kamar yadda ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar yankin Honorable Tanko Yusufu Sunusu ya tabbatar mana. Yanzu haka yanzu kamar yadda ake cewa yanzu haka ni ma ina tsaye kan hanyar da aka rufe muna cikin tashin hankali in ji shi ya ce sun shafe awanni 'yan bindigar na cin karensu babu babbaka akan babbar hanyar da ta hada kebbi da kuma jihar neja 'yan bindigan sun tarwaka mutanen garuruwan kimo da alaka da kuma birnin yauri yawancinsu mata da ƙananan yara kafin su tare hanyar hanyar shiga garin bakin turu kuma suka yi wa garin ƙawanya a cewar 'dan majalisar a yankin yauri 'yan bindiga suka shiga suka saci ɗalibai kuma yanzu matsalar tsaro a yankin na ta ta'azzara wasu rahotanni kuma sun ce 'yan bindigar sun mamaye wasu ƙauyuka na rijau da ke jihar naija sannan kuma yanzu ne a halin da ake ciki wannan 'yan wannan dan majalisa yana ƙara yin bayani a irin wayannan abubuwa da a irin wayannan a irin wayannan abubuwa da 'yan bindiga suke yi da ya ƙara batun cewa ya kamata a ce gwamnati ta shiga ta tsamo tsamo a ciki domin ta kawo ƙarshen wayannan abubuwa a inda yake cewa lokacin da suke tafiya mutane suka ce wai sai addu'a su kutsa cikin 'yan bindigan nan kawai shi kuma sai ce ina ba za ta yiwu ba domin idan ya je tabbas su ma za su yi garkuwa da shi to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kare musulunci da kuma musulmai sannan kuma ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu to daga daga jihar Kebbi kuma ba mu garzaya jihar Neja inda muka samu labarin cewa bayan dakacin ƙauyen beni wato alhaji jafaru umar da ke ƙaramar hukumar munya ya kwashe fiye da makonni uku a hannun 'yan bindiga yanzu sun buƙaci naira miliyan biyar a matsayin kuɗin fansa kamar yadda rahoto ya nuna a farmakin da suka kai ƙauyen ranar biyu ga watan fabrairu kusan makonni uku da suka gabata sun sace dakacin matan sun sace dakacin matansa guda biyu da kuma fiye da mutane guda goma sha biyar sakamakon farmakin sun halaka kusan mutane biyar wanda hakan ya tarwatsa ƙauyen jama'a suka dinga guduwa kafin kafin koro da ke ƙaramar hukumar faikoro kamar yadda wata mata wacce ta buƙaci mu kaya sunanta ta shaida mana cewa yan bindiga yan bindigan yanzu haka suna buƙatar naira miliyan biyar domin sakin kowanne cikin mutane guda goma sha biyar da suka sace a cewar matar ta ce a ranar laraba da dare sun yi amfani da lambar dakacin ƙauyen don tattaunawa da mu da farko sun buƙaci naira miliyan biyar don fansar dakacin ƙauyen amma bayan roƙonsu tare da sanar da su cewa mutumin ya biya kudaden fansa da dama a bayan a shekara biyu da suka gabata na yaransa da jama'an gari sai suka yarda mu bayar da naira miliyan biyu da kuma arabi amma sun ce kowane mutum cikin waɗanda suka sace sai an biya naira miliyan biyar kafin su sake su akwai akalla mutum goma sha biyar a hannunsu ciki har da mata da yara gaba ɗaya garin ya zama abin tsoro tun bayan harin da suka kai farkon watannin nan ƙauyen beni da ke ƙaramar hukumar munya kamar yadda rahoto ya nuna ya yi fice a noma cikin jihar kuma 'yan bindiga sun daɗe suna kaiwa ƙauyen farmaki ba sa samun wani ɗauki ko kuma tallafi daga ko'ina tsakanin shekara ta 2020 da shekara ta 2021 'yan bindiga sun kai hare-haren kusan guda goma sha ɗaya inda suka halaka fiye da mutane 26. sannan suka yi garkuwa da fiye da mutane saba'in tare da amsar kuɗin fansa kusan naira miliyan ashirin daga 'yan uwan waɗanda suka sace. Ɗaya daga cikin manyan farmakin da suka kai garin shine na ranar takwas ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin, wanda suka hallaka limamin babban masallacin Benin tare da wasu mutane shida sannan suka yi garkuwa da mutane arba'in da tara, ciki har da yaron dakacin ƙauyen ana saura mako ɗaya aurensa. duk da dai sun bukaci naira miliyan 49 a matsayin kuɗin fansa jama'a sun dinga roƙonsu a suka amince da naira miliyan 9 wato an cire miliyan 40 lokaci guda sai dai duk da ƙoƙarin da aka yi aka dinga yi na jinta bakin shugaban ƙaramar hukumar malam garba muhammad dazza da ɗan majalisar jihar yankin wato andrew doma abin ya ci tura don duk ba su daga wayoyin da aka kira su ba sannan kuma ba su turo wani sako ko kuma wani dalili da ya nuna na rashin ɗaga wayar su ba to ubangiji allah su bani Wata Ala ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu sannan kuma ya ƙara kare musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya a zahiri na gaskiya dai ya kamata a ce gwamnati ta shiga irin waɗannan abubuwa a koda yaushe domin ta ci gaba da magance waɗannan abubuwa amma sauƙin abin ma guda ɗaya ne inda za mu ga cewa yanzu duk da abin yana taɓa talakawa su ma fa yanzu abubuwan ya fara komawa kansu tunda idan ba za ku manta ba a cikin satin nan ne muka kawo muku rahoton cewa 'yan bindiga a garin abuja ko kuma mu ce a cikin abuja sun sace ɗan gidan dakacin wani gari inda suka kashe kuma direban wannan yaron a kan hanyar ta dawowa daga makaranta. sannan kuma idan ba za ku manta ba a jihar kano nan ma 'yan bindiga suka lallabo suka shiga har gidan mahaifiyar wani ɗan majalisa mai wakiltar gezawa suka ɗauke mahaifiyarsa wanda kuma a nan fa hankali ya tashi inda gwamnati ta shiga tsamo-tsamo akan cewa za ta yi bincike domin a tabbatar da cewa an gano wannan mahaifiyar ɗan majalisa haka kuma haka zalika a jihar zamfara duka su ma suna damun mutane a can gurin to mu ma ba mu da abin da zamu ce sai dai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da shiga tsakanin nagari da mugu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare musulunci da musulmi a duk inda suke a faɗin duniya sannan kuma Allah ya sa shugabanninmu su dawo cikin hayyacinsu domin su koma su tabbatar da cewa wannan mulki fa da suke yi nauyi ne a kansu domin Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su ne domin ya ba su karaga domin su kula da talakawan ƙasarsu. kuma idan ba za su manta ba dukkaninsu ababan tambaya ne a ranar gobe alkiyama tunda Allah subhanahu wa ta'ala kansa ya faɗa kuma sannan haka fiye halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa a yanayin nan da dukkanin wani wanda yake mulki zai je lahira wanda aka ce iya adalcin sa ne kadai zai warware shi daga irin wannan yanayi da zai je lahira to ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan abu da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu to mai saurare a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mai za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka kawo muku muna jiran sakonku a shafin mu na karta kwana wato comment mun gode ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairin sa